kaga wancan tafki shi ake aikin kasa yara su shiga shanu su shiga ko mu kuma mu shiga mu sha mu ebo mu sha wani yana yana ya dan tace wani ya sa alif wani kuma haka nan zai sha su kun san wannan ruwan da muke sha Allah idan da wani zai dauke shi ya amfani da shi ya rika shan shi a tsawon lokaci zai iya samun matsala ta rashin lafiya amma wannan mu mun san tsaro ne daga ubangiji yake tsare mu saboda ga yanayin inda ya aje mu saboda ruwan in ka duba haka muke shan shi yanzu haka ka gan shi in ka shanye ma ƙasa ka tadda gwiwa ga ta nan ba kyau kana son wanki ya gagare ka maɗa kwalliya ana ci a rika gyara 'ya'ya babu ruwa to ke ma mace in ba gyara ai ba ki jin daɗi wari kake yi ba da wanki ake bauta kamar in ma mun ci abincin ba ta ka wanke in ka diba kaga wadda ba take da ai dama dama in za ka soya ma tunda ba ruwan da za ka wanke ta abinci in an ebo ta ko ga wankin ta abincin da za a yi shi ake to mu muna so gwamnati ta taimaka ba sharri muke ba ko kage ko wani abu